tun da sanyin safiya ne ɗaya rundunar 'yan sanda a jihar Legas ta baza jami'anta a manyan titunan birnin musamman ma dai shataletalen leke toll gate da ke zama dandalin gudanar da zanga-zangar kawo karshen cin zalin da rundunar 'yan sanda na 'yan sa wanda aka gudanar a bara dandalin da kuma ake zargin wasu masu zanga-zanga sun rasa rayukansu bayan fito na fito da jami'an tsaro rana mai kamar ta yau to sai dai kuma wannan bai hana ɗaruruwan matasa fitowa a yau din ba domin tunawa da wannan rana duk kuwa da gargadin da 'yan sanda suka yi na cewa sai wanda aka baiwa izini ne kadai zai gudanar da irin wannan gangami comrade deji ade yanju na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan gangami na yau ba wanda yake da izinin cewa mutane za su yi zanga-zanga ko don faɗa ra'ayinsu a cikin demokratiya saboda ko lokacin soja mutane suna zanga-zanga suna faɗa Eh, ra'ayinsu duk abin da ake cikin a kasa da ba daidai ba mutane suna korafi kuma mutane suna zanga-zanga abin da aka fi sani da protest a turanci yanzu za a zo a ce a cikin demokrasiya wai cewa har wadansu za zo su ce mutane ba su da umarni ko ba su da hujjan yin kuka da abin da ya dame su kuma su muhammadu buhari da duk 'yan eh, gwamnatin shi ba sa jin kunya kwa yau din ma dai sai da rundunar 'yan sanda a jihar ta lagos ta kama wasu masu zanga-zanga na tunawa da gangamin na 'yan sa a shatalitalin na leki sai dai kamar da kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos mr masu ya ce duk wanda ke da kati na shaida da zai nuna cewa ba zaune gari banza ba ne a wajen to rundunar 'yan sandan ta sake shi everybody that we need to protest. I told them, if you want to protest, what is done in other places? This is a public place, it's not a government place. And there are areas that are decided. So go to Gabriela Park, for example, now. So let's say government, no, they give the place, we give security. kuma rundunar ta baiwa jama'a damar gudanar da gangami a cikin motocinsu ba tare da sun tsaya ba domin yin jawabi lamarin da ya ce zai iya kawo hargitsi yanzu dai a yanda wasu ke goyon bayan wannan gangami wasu kuwa na adawa ne da shi kamar da wasu mazauna birnin na lagos suka shaida mani ana maganan uh, shekara ɗaya kenan da ya gabata da wannan uh, mummuna al'amari da ya faru a nan lagos magana ne na cewa uh, mutane su suke ba da umarni wa gwamnati kuma suna ganin kamar gwamnati ta ɗauka in ba haka ba yaya wa'yansu mutane 'yan tsiraru a ƙasa ko kuma da wasu magoya su daga wata ƙasa za su zo su kitsa wani mummunan al'amari a ƙasa amma tun da aka yi abin nan mutum nawa muka ga an kamo an hukunta su. shi celebrating ranar kone-kone da hallaka mutane za a yi da kayan jama'a shin rikici da tashin hankali yana daga cikin abin da za a yi celebrating tarzoma da kashe-kashe yana daga cikin abin da za a yi celebrating wannan ma yi wannan tunanin ma shi ba gaba ɗaya ma ba shi da tunani kuma na san su ne suke tunani yan disas ɗin. mutane sun zo suna maganganu iri-iri ne saboda gaba da abubuwan da suke faruwa kasan ba daidai ba ne abin da ya sa mutane suke zanga-zanga kenan kuma kawo lokacin hada wannan rahoto dai komai yana tafiya a birnin na lagos kamar da aka saba inda wasu ma ba su san an gudanar da irin wannan gaggami ba a wancan bangare na leki babin ya cifin amurka daga najeriya